Ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yanzu haka rundunar 'yan bindiga jeji sun kashe mutane akalla sun kai goma ko masu fi sannan sun yi garkuwa ko kuma sun yi awon gaba da mutane kimanin guda goma sha biyar kamar da yadda shafin BBC ya rawaito waɗannan labarai tare da sauran wasu labaran ma duk za ku saurare su a nan gaba. 'Yan bindiga sun sace fiye da mutum goma tare da sace sha biyar a jihar Zamfara. Haka zalika a jiya labari ya zo mana akan irin wata gagarumar nasara da sojojin Najeriya suka yi. Wajen ganin sun kashe 'yan bindiga kimanin guda ashirin kamar da yadda a yanzu ku gyara zama. Ku biyo ni a cikin wannan rahoto domin jin muhimman abubuwan da ke faruwa. Sannan mawaƙin siyasa Dauda Kawutu rarara dai shi ma a jiya zuwa yau dai ya saki wata sabuwar waƙa. Amma kafin mu kai da kawo muku cikakkun rahotannin in har wannan ya kasance shigowar ku ta farko a daure a danna alamar subscribe sannan a danna ƙararrawa sannan kuma kar ku manta da taɓa alamar like akan wannan bidiyo muna godiya. Shugaban 'yan bindigar Rijeji Bello Turji Kacilla dai ba za mu ce shine ne wannan aiki ba sai dai kuma kamar yadda shafin BBC ya rawaito ya tabbatarwa da manema labarai cewa 'yan bindiga sun kashe fiye da mutum goma tare da sace sha biyar a jihar zamfara inda ya ƙara da cewa ƙarin bayanin yana ƙasa mun bibiyi ƙarin bayanin domin mu gano gaskiyar abin da ke faruwa sai dai kuma hakan namu bai cimma ruwa ba sai dai kuma a dangane da irin wasu abubuwan da ke faruwa kamar yadda shafin na bbc hausa ya rawaito ya tabbatar da cewa shahararren mawakin siyasa dauda kahutu rarara ya saki waƙa, sannan shafin ya ƙara da cewa ko kuma na ce abis fulani shi kuma ya tabbatar da cewa an saki an sojojin najeriya sun kori mijin usaina daga aiki ga abin da shafin bbc ke cewa abubuwan da ke faruwa a najeriya da sauran sassan duniya wannan shafi ne da ke kawo muku abubuwan da ke faruwa musamman ma a arewacin najeriya da ma kudancin najeriya din har ma da duniya baki daya wanda idan ba manta ba shi dai shafin bbc ya kasance babban shafi ne a tarihin Najeriya ɗin da ma duniya baki ɗaya domin duk ƙasar da ka je za ka samu reshinsu a wannan ƙasa. To idan mu koma a ta daga gefe abubuwan da mu dai muka san sun faru shine rundunar hafsin sojojin Najeriya sun tabbatar a jiya ne suka tabbatar da korar mijin Usaina ma'ana dai Siman Abbas daga bakin aiki tare da amsa shi da tare da kuma zayyano irin laifukan da ya yi har ta sa aka kore shi inda suka ce sai da ya fitar da arsashe guda goma sha biyar daga bindigarsa wannan dalilin ya sa aka kore shi daga gidan sojojin najeriya din kamar dai yadda muka ji abis fulani ya tabbatar da wannan labarin haka zalika lamarin na biyu kuma shine rikici da faɗa yana shirin barkewa tsakanin wasu manya-manyan mawaka guda biyu wanda har lamarin ya kai da an fara sako iyayensu ma'ana dai sun fara sako iyayensu a gaba Haka zalika a jiya ne kuma sojojin na Najeriya suka cimma gagarumar nasarar kashe wasu kasar gumayen 'yan bindiga akalla sun kai guda ashirin kamar da yadda mai shafin legit ya rawaito a kan Facebook tare da ma sauran shafuka sun tabbatar da wannan labarin na kashe wa'annan kasar gumayen 'yan bindiga da sojojin na Najeriya suka yi a jiya kenan. sannan shugaban 'yan bindigar jeji bello turji kacalla ya saki wani zazzafan sabon bidiyon shi a dangane da irin yadda yake fitar da wasu kalamai sannan kuma yake bayanai akan irin abubuwan da zai da kuma abubuwan da zai aikata matukar in ba a biya masa bukatar shi ba inda a cikin bidiyon ne yake cewa lalle a zo a yi sulhu domin kuwa yana so ya daina kashe hausawa su ma hausawa su daina kashe shi amma ya ce mutuwar mai gidan sa halilu su bubu ba za ta sa shi ya sare ba shin a ganin ku wannan sulhu da za a yi ya dace kuwa ko bai dace ba muna so dai mu ji ra'ayi kan ku to sannan kuma daɗin daɗawa Dan Bello yana ci gaba da tsokano ruwan dafa kanshi domin da yana ci gaba da tona asirin shugabannin Najeriya din har yanzu. Sannan idan mun koma a ta daga gefe a ranar Independent ma'ana dai First October shugaban kasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya fito ya information ma'ana dai ya bada wasu bayanai inda a cikin bayanan nashi muka ji yana cewa gentlemen ma'ana dai 'yan mata da samari kenan yana so a fito da kowa daga a fito da duk mutum ɗaya daga kowane state domin a tattauna kowa ya faɗi irin bukatocin da state ɗinsu suke so kamar da yadda muka ji wannan labarin daga mafaka mai ƙarfi. haka zalika a yanzu haka muna ɗauke da wani labari a dangane da irin yadda 'yan bindiga suka tarewa wasu matafiya hanya inda suka buɗe musu wuta wanda a ƙarshe dai matafiyar allah ya sa ba wanda 'yan bindigar suka kashe suka fito daga motar tasu suka shiga izuwa jeji domin tsira da rayuwarsu kamar da yadda a nan gaba za mu kawo muku cikakken wannan labari. To dai kafin mu kawo muku cikakken wannan labari da muka labarta muku fa ku daure ku danna subscriber sannan ku danna ƙararrawar sanarwa sannan kar ku manta da taɓa alamar like akan wannan bidiyo ga cikakken rahoton kamar yadda muka labarta muku. Jama'ar da ke wurin dai sun ce sun ji ƙarar harbin bindiga ba wutawa. lamarin da ya sa duk wanda ke kusa da wurin ya tsere domin neman mafaka. Rahotanni dai sun ce maharan sun yi musayar wuta da jami'an tsaro sai dai babu tabbaci kan ko akwai wanda ya jikkata ko kuma ya rasa ransa. wani da ya shaida lamarin ya bayyana wa bbc cewa suna cikin mota suna tafiya sun je daidai wurin dutsen zuma sai suka ji karar bindiga ana harbi kan mai uwa da wabi lamarin da ya sa suka ba motocinsu suka arce cikin daji. Muna zuwa daidai zuma road sai na ji wuta ta ta ta ta ta ta ta sai yayana da yake shi yake tuka mota zai je kawai wannan ya fi karfin taya le buɗe mota da zan ille ka ga kawai sai naga mutane suna kidnappers kidnappers ina buɗe a kawai na ji wuta ta ko ina muka bar motocin mu a buɗe muka shiga daji a guje muka zo can kusa da wajen madan layu to da mun to daga Abuja ne zamu zo Suleja to can je bayan kamar minti goma sha biyar ko talatin haka sai muka sa'a mutane suna ta juya mu muka je muka ɗauko motar mu muka jiyo amma can gindin dutsen suna ta yin harbin su tsakanin su da sojoji to muka samu dai muka shigo ta cikin madalla ka san na taba zama libya lokacin da ana yaki din nan lo yakin gaddafi to haka nake jin barin wuta kawai na je a rabon da yanzu irin wannan harbin tun ina libya daga zuma rokin nan motoci sun kai zuba unsulu a wajen dan na daidai gidan man total din zuba na ga wasu kamar sun yi hatsari wajen kokarin juya kowa ya gudu to ni dai Allah ya taimake ni an juya da mota na mun taho dai duk kokarin da muka yi domin ji daga bakin sojoji ko 'yan sanda amma hakan bai yiwu ba wannan harin da yana zuwa ne ƙasa da wata ɗaya bayan ƙungiyar boko haram ta kai hari gidan yarin kujerike ke Abuja babban birnin Najeriya wanda tun daga lokacin mazauna birnin suka ƙara shiga cikin zulumi da fargaba. Ko a makon nan sai da 'yan bindiga suka kashe wasu daga cikin dogarawan fada shugaban ƙasar a yayin wani harin kwantar ɓauna duk da cewa a jiya sojojin sun ce sun kashe talatin daga cikinsu. To dai masu kallon mu da masu sauraron mu